To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah jama'a kaman kan da muka gaya muku jiya insha Allahu yau muna tare da Maulana Sheikh Ibrahim uh, ibn Sheikh Usman Dahir Usman Bauchi. To, uh, jama'a muna da topic biyu wanda muke tattauna da shayi na farko shine maganan Maulamu shek tahir usman bauchi samuwansa shekara ɗari daidai daidai jiya sa'an nan kuma magana mai muhimmanci kuma akan uh, matasa na ɗarikar tijjaniya da muke buƙatar shehi ya ba mu nasiha sosai. Sama alhamdulillahi jama'a za mu so shehi ya mana sallama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 Allah ya taimake ka shek jiya muna murna samuwar shehi da ya samu shekara ɗari cap daidai alhamdulillahi sa'an nan kuma akwai wani baiwa da ni'ima da Allah ya yi wa shehi shin maulana abin da muke neman mu duba a ciki wannan baiwa kowa ke iya samu ko dai an ce wai makaranta masu karance-karance suke iya samu yau zamanin mu nan kake iya ka ga wanda ya haura shekara saba'in wani ma saba'in wani kuma casa'in shi ka ga bimana ya ɗan koma kamar hankalinsa ya koma kamar yaro to amma ka duba irin maulamu sheikh usman bauchi har yanzu kana gani inda an ba shi dama ma zai iya yayi tafsirin Kur'ani kaman kan da ya saba wannan baiwa ya mulana muke neman mu dan ji kaɗan ah, shin Allah na iya ba kowa ko dai a'a ah, wasu selective people ne Allah yake ba su irin wannan baiwa alhamdulillah gazan da kace Allah Allah yana iya ba kowa amma kuma komai Allah yana zazzaba kamar yace wallahi faddala ba'dukum ala ba'din fi Allah ya fifita tsakanin mu kowa da irin niyya ah, baiwa da Allah ya bashi amma kamar shi mu shek in ka dubi farkon tarihin haɗuwar mahaifin shi da mahaifiyar shi wato abu ne na addinin aka haɗu wato mahaifiyar shi ta shiga cikin karafka masu tafiya makka da kafa suka tashi daga ita ta tashi daga gombe na faɗa da iya da yan uwanta to ita ba ta ta tafiya da wuri ba daman wajen tsayawa ana tsayawa mai duguri kasan da tafiyan mutanen da a mai duguri chad sudan to ko da hajiya ta zo mai duguri ta samu wannan karab sun tafi to dole ta jira wani kuma mutane su sake zuwa masu wucewa za a wuce da kafa yan uwanta su riga sun wuce ita jira sai ta sauka gidan wani gwanin alkur'ani a danne masokinsu sai zo mahaifin shek wani mutum ne mai murya alkur'ani kawai yake karanta yana tilawa da daddare ita da kanta take ban wannan kan take wannan isa ya zama cewa malamin mahaifin shi yana tilawa sai ta zo tana cewa ita shi tana cewa wannan alaraman kai wannan bawan Allah duk wanda ya aure shi yayi arziki saboda karatun alkur'ani shi to kaga ta inda Allah ya hadu. an taso za a je makka aka zo aka samu haddacin qur'ani aka haɗa auren sun daga naka haɗa auren su daga nan kaga cikin an haɗu a hanyar Allah kenan sannan ya ba da wasiya in ko ya aka haife shi in yi shekara biyar a yi kokari a saka shi a makarantar alkur'ani to tun da aka taso ake wannan alkur'ani takan ce mana kullum malamin su yana ce mata kin ga wannan mutum wannan yaro ya fi mutum dubu abinda Allah zai zo ya mishi gaba to an yi ta samun irin wannan isharori tun da ya taso bai da wata harka sai alkur'ani na. Hmm. da mahaifinsa ya dawo tana ba mu labari ta ce kai ta ce babanku in babansa ya gan shi da yake babansu babansa shi daman yawon qur'ani yake ta ce in shek babansa ya gan shi da wani a gari ta ce nan ba su kwana a garin ba eh. sai ce za a bata masa ɗansa sai tashi ya ɗauke shi sai su sake tafiya wani gari kawai da qur'ani kawai karatun qur'anin nan kawai babansa ya saya masa kai ta fasa faɗa duk da ya haddace qur'anin gori amma faɗa yake yi baka min yadda nake so wata ran shishen yana ba mu labari ya ce babansa yana da wani doki da yake zuwa yana babansa ciyawa wa doki in fita da safe baya dawa sai yamma sai baban ya ce masa a ah, na ga dama ka son karatu ne ba ka son ka dawo gida da wuri sai ya ce mana in ya tafi nan yana tafiya da dokin nan zuwa yana kan dokin yana tilawan alkur'ani in ya je daji inda yake cire ciyawan dokin yace yana sunkuye ka san doki in ka kai shi yayi ciyawa kuma zaka dawo masa da na gida yace yana sunkuyawa yana tilawa yana tilawa har a tsakanin zuwa da wannan da zai haddace alkur'ani zai sauke alkur'ani baban sa nan sai ce ya gane yana ganin baya son zaman gida da karatu sai ce mu tafi tare in je in ga inda kake ciyawan nan suka tafi suka tafi suka tafi suka ce kai sai ya gashi tafiya yake da nisa kamun yayi masa ciyawa sai yake cewa da ya dawo gida kawai sai sai da doki eh ba ya ce za ya ce zai dokin kawai to duk irin wayannan abubuwa ta hidima ce da aka tashi da tunda suka tashi ba su bota komai sai alkur'ani nan sai hidima yake ce mana in ya je kasuwa in ya gari ganda tafi tsada duk yanda za zai nemo ta ya mata hidima kai wa babansa Allahu akbar kullun cikin aikin sa kenan hidima wa babansa hidima wa alkur'ani dubar babansa ne kan da shi alkur'ani har Allah ya kawo mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala wani bashi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ko hidima tun da ya shi ya dauke shi in an shehu ibrahim ya zo ya hau jirgi ya tafi su shehi su ake tarawa kayan da jirgi ba zai iya dauka ba su tafi da shi da mota su kai kaula su shehi yana ba mu labari cikin abun nan din shi yake ce mana ah, malaman tijjaniya in suka haɗu da shehu man tijjani eh. shehu atiku duk da manyan malaman kanan nan in an zo ana mitin zamani da tijjaniya take wahala ake kama yan tijjaniya shi shine za a zo a zauna a yi mitin a bashi sako saboda lokacin ko boda za ka tafi duk inda ga dan tijjani a caje shi ake ko za a ga wata takarda ko wani abu riga an hada su fara da gwamnati amma ne za su gaya masa a kansa sai ya tafi wajen shehu ibrahim ya je ya karbo sako sannan ya dawo ya sake gaya musu su shehu tiku ko su shehu man tijjani su shehu man sani kafin ga shehu mai hula yana ba mu labari lokacin da aka yi sarkin kano a doba yaro da shehu ibrahim ya zo ziyara zai shehu ibrahim ya ce to yau za mu yi wa'azin shehunai gobe kuma za mu yi wa samari da washe gari ana ba mu labari an zo wa'azin samarin sai sai sai shehu ma sani kafan gama akwai wani a da aliyu ya yi wa'azi ya yi nashi malam mudi sarga sun yi sai aka cewa sai malam malam sani kafa kace man dairu man dairu taron ku ah, wa'azin ku ne na samari shehu ibrahim ce la la la la shek tahir min shiyukh shek tahir min Allahu akbar shehu ibrahim ya eh, faɗa haka ya faɗa Allahu akbar an dan Kano to ma sani kace man dairu a tashi ku ne samari shehu ibrahim ce la la la shek tahir min shiyukh shek tahir min shiyukh Allahu akbar irin wannan alfarmomi da Allah ya yi musu ba komai bane illa hidima hmm. mun sha muna yawo tun muna 'yan ƙanana tun muna ciki ake yawo da mu har aka haife mu ina tunawa sai ya ji mu mai jan karatun nan eh, eh, eh, ran ran sunan shi muka fita wa'azi muka tafi kasar kamaru sunan shi ran suna ba zan mance ba muka tafi kashiful abbas littafin kashiful abbas da kuma abin nan na masallaci receipt na ginin masallacin shehu ibrahim haka muke tafiya mun je gari shi yayi wa'azin kashiful Albas. kuma a sayar mutane sannan a karɓi kuma irin risit na hidiman shehu ibrahim na masallaci haka za a tafi kullum ba zama mu a gidanmu lokacin da muka tazu ba mu san Shehu ba akwai kanin sa Allah ya masa rasuwa shine shi muka sani shi yake biyan kuɗin makarantar mu shi ke bamu komai shi ke bada cefane Shehu kawai shi dai ya zo gida to kwana uku kwana biyu in ka ji mun in ka san Shehu ya zo shine zamu ji BBC tana tana wannan kidan nan kidan nan na BBC sai ce da yaya Allah ya ke ce mishi ba sai a ce shirya ya shigo gari ka gane to saboda mu kawai kullum cikin kuma wa'azin na ake ko an yi a gida ake lokacin littafi ana tara yara yin tafiya ake wa'azi kullum aikin addinin na ake ba inda aka tafi saurara mishi saboda Allah ba zai taɓa barin zamani ya zo bawa mai isar masa da sakon shi ba su tafsirin nan da su irin wani duk wannan irin baiwai to Allah ya a iya yi kowa amma shi shi na shi shine a tsayawa kan gaskiya ba a surutu in ka shi yana magana to wani abu ne da ya shafi addini ko amma wai irin surutun nan da ake yi eh, irin na matasa ka ji ana kala lala tun tashin sa ma mahaifiyar ta shi bai san irin wayan saboda bai tashi ba sai a cikin bauta na alkur'ani saboda mahaifinsa masoyin alkur'ani aka zo aka da shi ibrahim aka da wannan hidimomi to kuma duk wanda ya dama irin wannan hidima ana ba mu labarin shehu gibrima eh. yana kan zaman dairo duk za mu mutu kai kaɗai za mu bari a juna kai zai ce duk kai kaɗai muke wannan aiki duk wanda ka gaina wannan wa'azi kai ake wa aiki saboda duk za mu mutu kai kaɗai za mu bari ka saura a cikin duniya kai za ka isar da sauran saƙonni kyau jirima to sai to abun mu abun ba wasa ba ne abu ne daga Allah saboda haka muna godiya wa Allah da Allah ya raya shek din kamar yadda ka faɗa wallahi shek yakan ce jikin ne ya kurarrabe amma injin yana da aiki har yanzu yanda ka da za a dawo masa da jikinsa irin na da a dawo masa lafi duk abin da yake na sake ninnin kasu zai rika yi Allahu akbar Allahu akbar har yanzu ba kaga har yanzu yanda yake na yanda ka faɗa eh babu sallar da take wuce sai dai yana bacci hmm. musamman sallar asuba sallar asuba dole a jira shi don dan san zai fito in dai ga ba fito sallar asuba to sai dai wani abu duk salloli kuma kamun a yi sallah har yanzu ba za a yi sallah ba sai an shiga ɗaki in an same shi yana hutawa ba za su a tashe shi amma idan sai an ce masa yan tambaye shi aka nan za a yi sallah sai ya ce a dakata in za a gyara alola ko za a yi wani abu sannan ta da sallah ko da ba wasa bane abun ba maganan harkan duniya bane ko wani abu ina gaya wa mutane lokacin da muke yara nan ba mu da mota tashan mota za a tafi na gari a ce shi zai yi tafiya a ajiye masa kujeran gaba sannan haka za a rako shi da zikiri Allah jikan dan uwana da yake mu saboda karatu shi baya barin ma gida yawanci tafiya da mu ake saboda tilawa ni zan shi za mu zauna a gaba sauran wanda za a tafi da su da kayana su zauna a kujeran ba tun ba mu da mutum bai da mota tashar mota za mu tafi ana zikiri a kai matsayin cewa za a ɗauko motar daga tasha sai a biyo ta gida sai a fito a shiga mota duk cikin dawa sannan mu tafi irin su jos muna da wanda suke da mota su ba da aro a shiga irin su ƙauyukan nan na ƙasan arnan nan arnan wanda eh, kirista yan uwanmu a shiga lantarcen da yalwancan da fancin wane ne wa duka akwai duk garon da muka je kuma mun daman biyu ne wa'azi zuwa ga musulunci tarbiyya da ɗariƙan tijjaniya haka haka ke tafiya ana tuna da daddare ga akwai kamar fancin akwai wata institution ta ta ta ta, to in sha wa'azi na juma'a ran asabar su kuma za su zo su hira da shi ai ta wasa ana magana annabi isa da annabi muhammadu ana jirgin irin abin na fahimci juna Allah da ai coci. in za mu tafi su kawo mana abarba lemu malam ya zo duk gaban mutanen nan malam ana zaman lafiya tsakanin musulmi da su malam ya zo malam ya zo to kaga duk irin wayannan yanzu ba wai ba wai zaka je wazi ba ka saka kayan musulmi ma ka ce zaka shiga wajen sai sai da za zaka dawo da ranka duk an dawo an rikita addini ba haka aka samu ba amma da alhamdulillah gaskiya rayuwa irin na su shek duk bawan Allah yana neman Allah ya masa irin wannan rayuwa kuma yanzu haka in shi ka ji ya shiru ko yana salatul fatihi ne ko yana tilawan alqur'ani eh, in dai shi kowa shi da wannan dai ka same shi dai ba bacci yake ba ko ana wata magana to tilawa yake ko yana salatul fatihi lokacin da yake da karfin shi yana kullun ne kamar da malamu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake da subu'i da yake yi zai yi tilawa da daddare zai karanta da safe shi shi su kuma kullum izo ashirin ake duk kwana uku sai yi saukan alkur'ani hmm. eh za a taso daga bakara a zo a sauka a ƙarshen suratul tauba a taya daga suratul tauba a tafi ƙarshen suratul eh, ankabut a taya daga ankabut a tafi nasi dama shi shi baya takara ya ba irin takarta qur'ani ya baya karanta qur'ani da takarda kullum kullun te dai tilawa <laughs> alhamdulillah abin namu ba abun wasa ba ne saboda haka muna gode wa Allah irin wannan shekaru masu albarka da irin wannan ni'imomi da Allah ya yi ah, kullum kuma abin da yake cewa ya kance duk wannan ni'ima da Allah ya mana mun gode Allah ne ya haɗa mu da Shehu Ibrahim da Jallahu ta'ala duk wannan abun ni'imar Shehu Ibrahim ne da da ilmin tarwansa da tarbiyya irin nashi da Shehu Ibrahim mutum ne mai son alkur'ani shi kuma Shehu kullum ya zauna alkur'ani yasa shi yau yakan yawan saka shi a gaba yakan saka shi a mota su rika tafiya saboda katon qur'anin da yake tare yake ce mana ko lokacin da gaban ne zai je zai je a lokacin da za a tafi a daji ana tattako tafiyan shi na ƙarshe ne zuwa london almuhim dai yake ce mana a nan kaula sai shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce muhammadul mushri kuma mana ya ce shehu mushri shiga gaban motar mu sai ce man tayiro kun fi jambi yace she ya shiga ciki shi kuma she ibrahim ya zauna nan inda ya saba zama bayan wanda mm. ke gaba to sai she yana ga to ka gani irin wannan duk isara ce ta Allah mu shiri daga wannan tafiyan Allah ya masa rasuwa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala shi ma ya rasu sai mu maulan mm. mushrik ga sunan Allah ya basu saboda Allah ba zai taɓa barin duniya babu wani jigo na addini ba wanda zai taimaki yadda kaga ake wannan yau da wannan wasanni da waye waye su kuma su ne wakilan Allah kuma haka Allah ya zaɓe ne yadda ka faɗan zaɓe ne daga Allah ba abin da muke nema Allah Allah ya bamu yardan su Allah ya bamu su muna roƙon Allah ya ƙara mana himma himma himma himma himma irin tasu himma himma himma irin tasu shine muke roƙo Allah don in dai kai in kai aiki zaka samu jaha jahadu fina da nadiyan subulana in dai kai to za ka ga duk abin da kai za ka ga abin nan babu hasaran da take dan adam ya zauna baya cikin ibadan Allah bai zo mutumin Allah ba wannan shine uh, muna gode wa Allah da wannan shekaru da Allah ya ba shi akwai da yawa jikoki da yawa almajirai da yawa mabiya da yawa kaga wannan shi gode wa Allah ne kuma duk da aka taso ba za a ce ga wata fitina na mabiyansa ko almajiransa ko 'ya'yansa ga sun yi babu a gwamnatance da rayuwa kowa ya san zaman lafiya ake da to wannan kaɗai ya sa godiya wa Allah hmm, insha Maulana akwai paston da muke tare da shi wata sa'in yana kira na mu yi magana ah. da ya ga sanarwa jiya shi ya kira ni muke magana shayi shi ya hmm. ce wannan mutumi yana bashi tsoro shi na ce eh. tsoro mai wai tsoron da mutumin na yake bashi in ya duba fuskan shi ɗaya rubauci in yana karatu yana ganin mutumin nan bai da tsoro wai na eh. farko bai da tsoro sa'an mutum ne da in yayi magana a cikin najeriya shi ga najeriya kowa kamar najeriya yana girgiza ne kuma shi gwamnati dole abinda shi ya faɗa kuma dole ana yi kuma in aka yi kuma sha ga abin da ya faɗa shai ya zama daidai pastor ya wannan magana shi zama eh. daidai ma a da za ka ga ana hayaniya kan maganan da shai ya faɗa amma in aka yi abin da ya faɗan shi ga ya yi wa Najeriya daidai to pastor ne wannan magana to za mu zo kuma cikin ya'ya ya mulana shin kai shai akwai abin da in ka duba shai shai yake baka mamaki yake baka tsoro har yanzu shi shai magana ɗaya ce ta tsayawa kan gaskiya ko kai waye shi zai gaya ma gaskiya mm-hmm. kuma komai kusancinka da shi aka kawo maganarka na banza ko wani abu to in ya bincika ya samu gaskiya to ba ku daidaita da shi ba ko kai waye kuma yana ga kowa gaskiya ya mm. ka cikin wata na lokaci ah, irin sayedoji sayedoji da sukan yi tafiya tafiya ba ba muharrami din nan in an zo boci sai in aka sai da ta zo aka gaisa da ita wace dawa ta zo to in aka ce ta zo ita kaɗai ne sai almajirai shi shi ce a mata ba ta tafiya ba muharram mm. ko waye kai ko kai jikan waye mu kai dan waye in ka zo shi zai maka magana kan gaskiya wannan shi ne aka san shi da shi alhamdulillah ko maganan ka irin son zuciyar nan waye shi babu in dai za a yi maganan gaskiya ko kai waye in dai gaskiya aka bi to wallahi ko kai waye in dai ka taka gaskiya mu mun gani ko mu ne ko a cikin ƴaƴan shi ko almajiran shi in dai ka taka shi matsalar abin sa to kuma shi Allah in ka rike gaskiya to babu abun da zai zai taba ka saboda kana tare da Allah sannan maganar da ake in yayi magana yana ga cikin albarkar ta shehu ibrahim shi yace masa ka je ka yi magana duk abun da ka faɗa ni na faɗa to wanda shehu ibrahim ya bari yau wannan magana to ai dole sa in yayi ai maganar bayin Allah ne dole a saurara sannan in ka dubi shi yayi magana dole a bi eh, to yayi magana ne kan gaske an ka bi da gaske wataran wani bawan Allah cikin mutanen gwamnati wata gwamnati muka je wajen sa ya masa wa'azi yake ka kiyaye mutanen nan ba su da gaskiya ana ta yaudara nan sai da abun ya faru sai ce malam ibrahim na ciran ka kaga abun da ka shi kake gaya mun nan duk muna daukan sa wasa yace mu da ka san mu ku malaman nan in za ku zo wajen mu kawai dan kuɗin da muke jira kawai mu gaisa da ku mu ba ku hidima kawai amma ba mu daukan magana ku gaskiya mu yawancin mu yan siyasa kawai ku zo mu ba ku hidima ne amma yau ga duk abun da shi ya faɗa gashi ya zo ya tabbata to gaskiya shi shi ba abin da yayi ba abin da ya taimake shi da wannan sai sai magana akan gaskiya abin da kaji ana magana to wannan tunanin ka ne ko maganan ka ne amma kai kanka ka san ka zo gaban shi in an yi maganar in dai gaskiya to gaskiya zai bi to kai dai kuma rayuwa na al'umma kowa da irin yadda zai fassara mutum amma wannan shine cin nasarar da aka shine tsayawa kan gaskiya in ka tsayawa gaskiya ko baka tsoron kowa sai Allah kuma magana kuma a yi ta kowa ya ji zana Da da shine sirrin maulama shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ya ce masa ka je duk abin da ka faɗa ni na faɗa to kaga shehu ibrahim kuma ba wasa bane eh wannan shine masha Allah to ah, alhamdulillah shayi ah, ba mu sani ba dai akwai ah, ragowar magana ko da minti biyu akan shayi sa'an nan mu shiga next topic in Allah yadda to kamar yawan ne eh ba mu sani ba na ce in kana da wani ragowa magana da zaka faɗa akan shehi sai eh, magana ka aidu an yi su shine dai maganar tsayawa tunda aka taso ba abin da aka san shi da shi sai magana addini ba saye ba sayarwa ana saye yakan akan yi noma lokacin akan karbo aron akan karbo da da ake bada irin tractoti ba shi a yi noma amma gidan da su yi noma a biya a sannan a je abinci wanda za a ci a gida akan sayi motoci a bawa almajirai su zuwa suna neman abin da za su ci na kusa duk an yi irin wannan hmm. a kullum cikin kokarin yadda za a taimaki mutane na kan wannan harka sannan kullum an tsaya akan maganar ɗarikan tijjaniyar nan an tsaya akan faidar nan ba a yadda tun da aka taso ake kiyaye ta eh, hmm. tun da aka taso daga an kawo wani maganar rashin gaskiya to shi zai shiga ciki ya tsaya ya ga cewa an tabbatar mai gaskiya da gaskiyar shi lokacin farkon ƙungiyoyi da suka fito suke zage-zagen nan shi za ga an tafi gari ana bayanta ku kiyaye ku kiyaye wannan abun zai zo ya lalace ne zai zo abun zai zo ya bata ƙasa ne yanzu kamar yana abubuwan da suke faruwa a ƙasar mu irin musamman Najeriya ai kaga abun abun tsoro abu komai an cire albarkan shi mutane su ta cewa ba gwamnati ba ne, daga Allah ne komai an cire albarkan shi ka ji abu mugun tsada ka samu kuɗi ba albarka abin ma an ka siyo shi kuma shi ba albarka in abinci ne kwana biyu ya kare to duk wannan masifin ne saboda an taɓa bayan Allah an taɓa waliyan Allah an zazzage su an ci musu mutunci lokacin ka ji ana ce musu auzu billahi ba ma wai ana a wai su auzu billahi wai kafirai ne ma to ina abu ina ina ka zauna lafiya ka mutum kamar shi dan hodiyo wanda suka yi jihadi suka kawo tsaye da kalmar Allah a ce wai mutum ya taso ya ce wai wa'azi yake amma wai yana cin su ba musulmi ka dubi shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala shehu Ibrahim shehu Abdul Qadir ina to su waye mutanen Allah din to addini tun da ya taso har ya kare babu inda Allah inda aka ce a ci mutuncin mutum ko a zage shi ko a ce masa kafi to duk dai amma saboda an san cewa Allah ya ce wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minina Allah ya ce mu in dai ana rike an zo ana an imani to ya zama wajibi akan mu mu taimaki mu'mini to sai mutane don su gane cewa in muka bar mutane akan hanyar mutanen Allah nan da imani to fa bukata mu ba ta biya ba shine aka bi aka bi aka bi aka ta yi shine zaka ji yanzu kuma wai an dawo ana cewa wai an yadda an yadda wai wanda da ake cewa kafiran nan wai kuma an yadda su musulmai ne to malam shekara wajen 30 kana cewa mutum kafiri yau kuma ka zo ka ce masa to me zaka da shekara 30 din nan ya zaka yi da su addini ya zama kaman wasa mm. addinin addinin ka ne wai fahimta ne da wancan fahimtar ne bata yi ba amma wannan fai to me muka canza haka mu dai ba mu canza wani abu ba yau in ka saka tafsirin yau in ka saka tafsirin na shekara arba'in yau in ka je gaban haka zai fassara maka sai dai wani bayani da zai kara maka ba canji mm. saboda aikin Allah ne na kake da hujjar da zaka kafirta mutum a addini kuma ka ce yanzu ka dawo da shi wai fahimta ce yanzu ta gyaru auzu billahi to duk wannan wasa da addini ne da sauransu haka dole mu taru mu koma gaban Allah tuba Allah ji tausayin duniya gaba daya ji tausayin mu Eh, saboda mu samu fahimta mu mu eh, samu nasara. Shayi ya fi kowa gidaje a cikin Bauchi gidajensa ya fi na kowa yawa kuma wai duk eh. alma suke ciki wannan magana ya gaskiya ne duk gidajen shi ba inda ake da dan haya maza ya fitar da miliyan ɗari a sai gida miliyan ɗari miliyan ɗari biyu a Bauchi a saya ba kuma in kaje babu auzu billahi babu mm. gida ɗaya da ake sayan haya da ake haya mutane ne kawai a ciki kowane gida kuma eh, duk gidajen da shi yake da su ba haya duk almajirai ne a kano ma haka ne yawanci duk inda muka kaduna haka ne mm. eh, saboda malaman a nan za a kawo wani babansa ya kawo shi tun yana karami a nan zai girma a yi masa aure ya aure shi ma ya haifi 'ya 'yar ita ma mata aure haka 'ya'yansu maza duka dai to wannan dubu abu ne da muka saba da shi a gida an san shi da 'yan gida da da almajirai a gaban shi da almajirai da yara ba zan ko wanda Allah ya wajabta maka akan su ba duk ɗaya ne ko wanda aka kawo su yara aka bar su suka girma aka aurar musu da mace a gidan su ma suka girma suka haifi yaro yaron su ya girma shi ma aka sheye masa aure duk muna da su wayannan duk a irin wannan gidajen ake yi wani gidan ma wani gidan bayan misali ya ga mutum ya daɗe a ciki da 'ya'yan shi shi shi shi ce to gidan wani da yake ciki almajiri wani mun bar masa a ah! kira mu gaya mana sosai Allah akwai almajiri akwai almajiransa da yawa wanda ya babba su gidaje ce wani gidan wani gidan wani kuma a ce a nema masa gidan a saya mishi don ya fita daga gidan da aka san nashi ne saka duk wannan abu ne da is normal ai mm. ba abu ne kowa ya sani <laughs> in ka daɗe a gidan an ga dama ya ishe ka kin daman gidan kai da iyalanka ne kawai eh. shi zai kira ya ce to wani gidan nan da yake cikin bar masa shi wannan mun bar masa shi da iyalan shi in kuma wani ne haka ana gidan mutane haka sai shi to a nema masa gida a saya mishi duk ana yi wannan wannan abu ne normal in ka je gida a duk azza ne ya ce ta addini ba wani abu da ake sai sai harkan Allah in ka je ka zauna da ga ne kamar irin zamanin sahabbai ne ba wani abu sai Allah kuma Allah yana kawo komai kuma in ya zo adalci ake to amma shi dama mutane kowa da in ya ganka da irin fasarar da zai maka mm, wani bai sani bane wani kuma ya sani yana wani kuma kawai surutu ka jana ce maka a ah, su ƴaƴan malamai sai ƴaƴansu to ƴaƴansu na suka me ƴaƴansu mai suka musu me suka yi wanda kai ba a maka ba ka zo ka ce a maka ba a maka ba mm? Mm. me ake yin mato yanzu kamar shi me zaka ce wanda za ka ce wai ah, wai daga ƴaƴansa sai wani ne faɗi abun da kake son a in ka ce a'a duk inda aka motsa sai yara ai mana waye baya son albarka na shi shi waye bai son ai ai da su ce kana musu hidima kana jiran kana albarka ne kai ma ka samu albarkan saboda ka sami alheri a gaban rayuwanka to wanda kaga yazo yayi hidima ai ya ishe ka takan da girman ka ga mutum din ƴaƴansa ne mutum nawa ne ƴaƴansa ba sa kusa da shi lokacin da yake abun shi Da ka samu babu sai waɗansu sai daga bayan yaran bayan mutumin baya duniya to su kuma babansu ne kuma abinda abinda suke yi shi yake abinda suke so abinda yake so shi suke karatu ne da karantarwa da hidima kuma su in kai musu hidima kasa kowa ya sani hidiman na shi ne albarka to ita ce abubuwan da ake kai ma ka zo kuma wannan duk kowa ya riga sani yadda ake tare zaman da mutane a kamata suna shigowa da yawa shi har kuɗin kidnapping yana biya a jiya a jiya a jiya a jiya a jiya a jiya a jiya karɓo mutum eh eh har irin wannan kame-kame da ake na ƙanana a ce yan jinafa sun kamata su zo cikin gida ce an kama musu ƴaƴansu ko an kama mazansu a ce da Allah ana neman shi ya sa baki a nemo kuɗi a ba da kuɗi a fitar da su har wannan shi yana fitar ku nema ku ba su je su ɗauko ka gane kenan watan humanity da Allah za a fassara maka irin rayuwar su shi to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanda to da abun nasu sun riƙe al'umma yanda baka zato hmm. alhamdulillah eh alhamdulillah alhamdulillah an gode wa Allah to duk yana ga cikin to wanda mata za ka zo mutane mata a gida suna nan wanda za su zo daga wajaje wata ya miji ya mutu ya gudu ya bar ya mace da ya'ya da waye duka irin wannan muna karban su duka irin wannan muna karban su she ya aurar da su duk da irin wannan du'a na yi alhamdulillah sannan maulana za ka tuna lokacin da shayi ya fara zuwansa haji da farko sa'annan hajin da shayi ya shekaru nawa kenan alhamdulillah ba zan rike shekarar ba amma wata ran mun je mun je wa'azi nasarawa igom a nan hanyar nasarawa nasarawa igom wajen lafiyan bare bare sai yake daga nan garin ne wani alhaji garba na ya fara biya mini aikin haji aikin hajin da ya fara zuwa mm. eh, daga nan aka biya masa to ina ji yayi ɗaya biyu uku hudu haka to daga baya yake ce tun da aka haifi yayan mu 1963 kenan eh. ina ji har kusan sai wata shekara ne da aka ce ko tsufa ne ko mai aka hana mutane ko corona ne to lokacin an hajjin a jere kenan wance wannan haƙƙi haji a jere ya fi shekara wajen kusan arba'in ko hamsin eh. arba'in dai wanda aikin haji bai taɓa fasa shi ba yanzu muna ganin kamar wannan hajin da muka yi da shi waɗansu suna cewa shekara na hamsin waɗansu suna cewa na hamsin da biyar wannan hajin da muka yi da shi bara. Eh. amma umura bai san iyakan wanda ya yi ba <laughs> amma ina ji ni ban rike shekaran ba ne amma amma da a nan nasarawa igon wani alladi garba na ban shi ya fara biya masa aikin hajji amma na ji kamar shi shege na faɗa a tarihi aka bi alhamdulillah yes. to uh, jama'a alhamdulillahi mun gode mun ji dan kaɗan a maganan uh, maulanmu shaidayar usman bauchi in za kwana a nan ina gani za ta kawo shai zai ta kawo mana ababa da yawa akan shaidayar usman bauchi wanda ina gani ba za a ƙare ba amma kaɗan da muka ji ina gani mu duka mun ɗauki kaɗan muka kwatanta a cikin rayuwar mu zamu yi albarka a ciki insha Allah to maulana topic na biyu da za mu tattauna shine a da kan da muka sani mun san ɗarika kowa na yi wa ɗarika shaida ma har yanzu cewa 'yan ɗarika suna da tarbiyya wurin malamansu sosai suna da girmama mallumansu ba su da bi reni ba su da rashin kunya to amma a zamanin nan kake iya kaga ka ɗan ɗarika irin shaidan da aka yi muna da muna ganin kamar yanzu muna so mu rusa wannan shaidan da aka yi mana shi ka ga ɗan ɗarika tijjaniya shi ga wani malami da wani malami suna faɗa kawai shi ko kuma a'a shi a matsayin shi a tunanin shi ana faɗa ne wala Allah wani misunderstanding shi ga ya ɗauki yana bayan wannan shi ga ya fito karara ba mu sani ba ko dai domin social media ya yi arha ne ko dai a'a a dama ana nan da shi haka amma da yake ba social media shi sa ba a gani to alhamdulillah da farko dai ta ɗariƙar tijjaniya da shehu ahmadu tijjani radiyallahu ta'ala shi ya karɓe ta daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tsaya ya yi ijtihadi don da farko shi Ahmad Jihar radiyallahu ta'ala anhu kowa yana karami haddace alqur'ani sannan ya kai shekara 21 ya zama ilimin addini kuma yawanci duk wani a zamanin shi duk wata fatawa Allah ya Allah ya sire masa ita to sai ya ga cewa to yanzu abin da ya saura kusa kuma tafi neman ilimin sanin Allah ma'arifa ya shiga duk inda ya ji labarin wani shehin ɗariƙa zai je wajen sai karbi askarunsa saboda zuciya a wanke ta a wanke ta a wanke ta duk wata ɗariƙa shi wani jani ya har ta kai ma ƙarshe kullum cikin ijtihadi ake akan addini na ba tsayawa saboda duk wanda Allah zai azurta shi da wannan lamari za ka samu tun da aka haife shi tsayayye ne saboda zai isar da sakon Allah don sakon Allah baya shiga cikin zuciya mai datti sai wanda aka wanke ta ta san Allah to alhamdulillah ya karbi tariƙa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don me don a gyara zukatun mutane saboda mutane su rike ziki don rike zikirin nan zai kawo rayuwa ta yi sauƙi zai kawo rayuwa hankali ya kwanta zai gyara komai saboda in zuciya ta yi kyau komai ya kyau kamar da maza sallan yake cewa nama a jikin mutum in ta yi kyau mutum ya kyau ita ce zuciya to wannan shine ainihin karban ɗariƙun sufaye don a kusanci Allah a san Allah yadda ka faɗa nan lallai an samu yi waɗansu kishi irin na malanta na lokacin saboda mutum kowa yana son ya ce ga nashi irin su irin wannan ɗin za a samu irin wannan kaga misali a ɗariƙa wa mashi wa janiya da jalla ta'ala al'anu ai ya ce ya zama shi shi ne shehinka kuma ya zama kayi ta'alluki da shi na neman madadi ba za ka je wajen wani shehin ɗariƙa kuma ka nemi wannan madadin ba ya zama shi ne shehinka a wannan to ana kai da irin dokokin ɗariƙan tijjaniya da ladabi yadda ka faɗa don shi ladabi yana yawan zuwa daga zikiri ne to unfortunate kamar yadda ka bada social media akwai wa'yan janiyan ba ne sun samu dama ne kawai a social media suke magana hmm. amma wata magana ka gani ka san ba dan dariƙa ba ne wataƙila followers ɗina ne wani followers ɗina ne shi ba dan tija bai da wannan ladabin ba zai iya shiru ba shi a ganin kamar ana ana rikici ne akan duniya to sai ya shiga kawai saboda shi followers ɗina ne to da yawa abubuwan da kake gani a cikin social media asali aksariya ba yan ɗariƙan tijjaniya ba ne Mm. yan followers ne da yan rikici kawai sai ya yi magana kamar da gaske kawai yan tasha ne amma ai ba zai yi ba dan yan da yake lazumi da wazifa da zikirin juma'a yana ta'alluki da shehu tijjani ko kafiri ba za ka masa magana banza bare dan uwanka ba tijjani ai zuciyar ce ta gyaro ai ai ba ma sai an gaya maka ma yi ba kai kanka ba za ka fara ba ma ai to da yawa wanda kake ga cikin rubuce-rubuce a social media nan muna tabbace ce ba 'yan tijjaniya ba ne Mm. yan social media ne ko yan ko wayan da suka gaji kar ma ba san ta ba ba su karanta ta ba ba san dokokin ta ai ɗarika kan ai doka ce ai kai da aka ce ma ka zama gaban shi yanka kaman gawa ka shiru ka karɓi umarni abin da ake abin da aka bi kuma wani shi ɗarikan tijjaniya ne ainihi ka taɓa gani ka taba ganin ya ba da umarnin wani abu mara kyau duk abin da ake faɗa na yan tijjaniya suna yi duk ƙarya ne ainihin shayin tijjaniya ba zai ba zai ba ka fatawa outside abin da manzo Allah ya yi ba ba zai taɓa haramta maka ya haramta maka abin da yake halal bai taɓa halalta maka abin da yake haram ba ko da wasa shehin ɗariƙar tijjaniya mm. to jama'a ku yi hakuri ina ganin network gun a shek ya dan samu matsala ku yi hakuri shek maganin da yake faɗa yana da muhimmanci sosai ya kamata ɗariku ɗan ɗariku mu iya mu hada kai mu gane waɗanda in ji shaiwa fa ana shigo mana da irin wayannan rashin kunya ne cikin ɗarika ainihi ba ɗan ɗarika ba alhamdulillah kana kana a ɗalibi na ɗarika duk mallumman naka ne duk mallumman ɗarika naka ne ba ruwanka da nan da nan kai a wurinka kake ganin ana ɗan samun matsala amma su a wurinsu ba haka ba ne kai duka naka ne abinda shai yake neman ya zo mana da shi kenan amma mu yi hakuri har shai ya dawo a networkin shai ya samu matsala mu yi hakuri network ɗin shai ya samu matsala alhamdulillah uh, malam zahardin ibrahim na ganka ko wai masha Allah jama'a mai hakuri kan shai ya sake dawowa yana ba mu shawara mai kyau da za mu bi kuma mu kama ta gaskiya hamisu di aliyu abdallah dumus na ganka jama'a mu yi hakuri kamun shahi ya dawo shahi yana nuna mana cewa duk wa'anda za ka ga ashe ba 'yan ku suke mana wayannan mistakes ba domin yana da ban mamaki yau malamin ɗarika da wane kai a wurin kana ganin suna samun matsala ba ruwanka duka namu ne ni <laughs> kamar ni haka ni ba ruwana dunnawa ne dunnawa ne ba ruwana jama'a mu yi hakuri a kamun ya sake dawowa eh to gaskiya ne waya kira waya gaskiya ne mai hakuri jiya maulan moshin ɗayar usman bauchi ya cika shekara 100 daidai 100 years ku yi hakuri muna kiran kadimin faida Assalamu alaikum. Allah ya taimake shayi na. Eh? eh network ya sauke ka. Eh to ni ne ya sauke ko kai ne? Ah kai ya sauke Maulana, she ka a hau kuma. Me yasa kudin ne kudin ne kare ko me? Ah <laughs> ban sani wani. <laughs> She ka sake shigowa. Eh? She ka sake shigowa, ka sake hawa kuma. To to to Maulana, to to masha Allah. jama'a mu yi hakuri shek zai sake hawa yanzu Eh, ya dawo, Maulana, ya dawo. eh, to. Eh, muna magana. fara ba mu tarihi a wanda eh, eh, ɗarika ne. Yawwa to shi ne, to shi ɗarikar nan in ka riƙe ta ka biyan da dama asali an shiga ne don sufanci. Don a gyara zukata, saboda mutum yana nan ne kasar yadda ake tasowa yadda shi yake faɗa ɗan adam in ya taso daga farko yana da halayen biri yana da halayen kare yana da halayen jaki to in bai samu tun yana karami aka masa aski annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi makaranta tun yana shekara bakwai aka raba shi da duk wannan halaye na na dabbanci ya zama dan adam ba to ana cikin tashin hankali da shi to shi na amfanin shiga dariƙa don baka tire masa halin yana da shekara bakwai baka kara kai shi masallaci ba to halin biri ne barna ya jawo wannan ya zubar ya jawo wannan ya kada wannan shi bai ma sani ba saboda yaranta in baka sani ba sai kare haushi haushi in ba kashi halin dabba ya zama gashi na da karfi sai nuna jarumta, nuna tsaraici waye waye yawon iskanci ka gane kenan to mu a ɗarikan tijjaniya da tarbiyya shekara ashirin da ɗaya ma mutum ya haddace Qur'ani ya zama babban malami kamar malamin shi abun tijjani shekara ashirin shine amfanin sufanci amma yawanci abin da kake kalla ke surutu na yanzu da yawa da yawa ba a ma'aikata yanzu na gaba ba tijjani ba ne ba almajiran tijjaniya ba ne hmm. ba tijjani wanda tijjani na za ka je wani ya magana ma har bare kuma shehi ko ka zo kana wani surutu to duk abin da ake faɗa a kanmu na tijjaniya mu da gidan tijjaniya muka tashi to duk ƙarya ne a'a ana ana ana ana auzu billah duk ƙarya ne baka fahimta baka sani ba ma ba a yi tijjani ya je na halalta yana halalta eh, abin da Allah ya haramta kawai ko baya gade shi shi yana mu har yanzu yana sallah su ba wata muna tafi tafiya jirgi na haɗu da wani mutumi ya ce mu na zan je na ce zan je Senegal ya ce a ai shi da yana samari in sun yi hutun makaranta babansa kawala yake kai shi wajen shehu Ibrahim ya je ya hutu mm. sai ya ce mm. kaga baban nan ya ce wallahi tun muna zuwa yana takawa da kafa ya ce bai taba taba yin wata sallah a kaula ko wazifa shehu Ibrahim bai fito ba shi bai taba gani ba ya ce mm. tun ko shehu Ibrahim yana zuwa da karfi har ya zama ana ana zuwa da mota ake kai shi kofar masallaci har nan da shi bayan radiyallahu ta'ala anhu zai bar duniya sai da yi karatun sanar alƙur'ani sai da wala hansa sai da ya sallah kowa ya san wannan saboda haka abun ba wasa bane amma shedan dama zai ta kawo maka mutane a ce muna kaza to wancan muna kaza ka zo ka tambaye mu mana mu in kuma kana da adalci abun da muka ga maka yadda da shi mana amma sai ka ce a ah, suna boye ba abun da muke boyewa duk abun da ake ga ana raba ka da mu ne don a raba ka da mutanen Allah na'am ana raba ka da mu ne don a ka da mu don samu wata biyan bukata a kanka ajiya halaka ka don baka da katangar da za ka kama su ne za ka kama mutanen Allah to shine duk wannan rigima a ce yan tijjaniya kaza in duk ƙarya ne mu mun san kanmu ba mu yi wannan abun lallai an samu irin da shehu ne wani shehi ya ce yana kishi baya son ya ga wannan almajirinsa can almajiri wannan duk wani abu ne daban amma bai kai abin da za a yi zage-zage ba ko a rika surutu misali aika surutu wani abu za ga an yi shi ne wanda ba akwai abun da ka gane ana yin wani abu saboda akwai kuma abin da ake yi na zamani a zamanance ka gane misali dole wani lokacin abu ya zama irin wannan dole ku ku yi hakuri ko kuma ku yi hakuri dole a rika faɗan waɗansu maganganu dole kuma a rika hakuri da su amma ana maganan da kyakkyawan zuciya ne saboda komai a bar shi akan abin da yake kan shi daga an bari za shi shiga fitina saboda su kamar yadda shi namu yake faɗa tijjaniyan nan mutane sun ɗauka kamar a watse muke ba muna da tsari daga Allah ba daga shehu na'am eh mana wannan mukaddame da kake kallo a ce mukaddami a ce shehi suna zama ne kaman waɗansu kaman misali a duniyance ne wani wani kansila ne wani chairman na local government ne wani gwamna ne wani ka gane duk abun haka yake tsarin Allah ne mm. saboda komai zama akwai control to waya kai tijjaniya control mukaddamin ka ka yarda da shi zai kai ka zuwa ga Allah saboda baya abin da yake tsakaninka da shi illa Allah ka zo kai karatun alkur'ani a ilmantar da kai addini a baka askaru na kusantan Allah to duk abin da ya zama kuma kowa ka ganshi a cikin mun nan shi wata da Allah ta'ala anu yana da yana da abubuwa ya sa mutanen shi abin da jani ke nufi suke nufi da shehu Ibrahim ya zama al'umma yanzu kowace ma yan dariƙa ne kowa ummatu qasdi ana sukan ila hadratir rabbir rahim bukatarsa kwastam ɗan kan tijjaniya ɗan sanda ɗan ɗari kan tijjaniya mai gaji ɗan ɗari kan tijjaniya me yasa saboda zuciyarsa ta wanku ba zai yi zalunci ba ba zai yi rashin gaskiya ba ba zai ci amana ba zai san komai na Allah ba za ka je kana wawuran kuɗaɗen mutane me za ka yi da su ko ka wawura rabonka za ka ci a ciki yasa yau ka wawuri kuɗin gaba ɗaya ka je baka ci su ba ka mutu saboda haka ana son zuciyarka ta yi kyau kowa ma ya zo mutumin Allah ko me kake yi in ka kana kai dan jarida ne kana komai kana duk abin da yan jaridan duniya suna yi amma ba tana yi zaka je ka karanta wazifan ka <laughs> sannan tunanin da ake yanzu a ce za a yi wani abu da kai rashin gaskiya ba za ma zo gaban ka yi shawara na rashin gaskiya ba saboda Allah ba zai bari a zo ba saboda ba zai yi ne a yi saboda gurba ɗaya an yi protectin naka Allah ya yi na ake so komai abin da ake nufi kenan mene a cikin ɗariƙan zikirin Allah da salatu la ilaha illa duk cikin menene wanda addini bai ce ba Mullum Shubar Rajallah ta'ala da ya haɗu da wani babban malami a Saudi Arabia yake ta yace shehu yace kai na ji ka kai babban malami ne amma kana badar kana kana batar kana batar da mutane a Afirka zuwa wa dariƙa. Mm. Yace Ibrahim ce Allahu akbar to mm. Allah sarki. Aka aka ce maka yace haka aka ce mu. To kai ka san me dariƙan Tijjaniya? Yace ban san ta ba shi a ah to. a sai ka bari ni da na santa na yi maka bayani. Oh. in ka ji abin da na faɗa bayi da kyau sannan ka ce ba ta da kyau ya ce to shi gana me ɗariƙan tijjaniya ya ce me shehu tijjani ce shehu tijjani wani bawan Allah ne sharifi ne shi ya shekara bakwai ya haddace Qur'ani ya shekara ya san ilimin addini da sauransu to me tijjaniya ya ce tijjaniya ba komai illa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha istighfari salatu annabi la ilaha illallah shi ibrahim ya ce masa to yanzu zan tambaye ka dan Allah dan annabi musulmi zai ba wa musulmi shawaran kai da karanta fatiha ya ce a ina ya? dole ne yi fatiha da ita ma ake sallah mm. Mm. shi ba da ta ne musulmi zai ce wa musulmi kai ya istighfari a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda baya laifi shi ma yana istighfari kuma ya ce mu yi qur'ani ya ce mu yi mm. musulmi zai ce musu kai istighfari ya ce a ina yace yanzu mutum zai ce mutum kare salatin annabi musulmi zai biyo musulmi shawarar cewa kare salatin ne ce a ya ce ai ba su salatin annabi ya ne ya ce kai musulmi zai ce kai ce la ilaha illallah ya ce a ya ce to yanzu yana abun in ka ce mun na na yi ɗari kan tijjaniya kan ne wayan na abun to ai ba ka ce ka to wannan ne ɗari kan tijjaniya ya ce a to lallai to ya ce shi to ka rubuta mun littafi sosai ka fahimtar da ni me ɗari ga to wannan ne adalci amma duk wanda ka gani ya zo ya ɗauki lasifika daman dan an turo shi ne don yayi wannan don ya cire waɗanda ba su yi karatu ba ya raba su da Allah saboda a kai irin wannan zamani in bala'i ya zo ba inda za a kama. Hmm. A'a babu kaga dai kai dan ba me da Allah ma yanzu wanda ba su dari ka akwai abun da shi ya baka umarni ba wannan ba cikin kan Tijjaniya. San babu shine wannan to kaga duk wanda ka gani ma'ana duk masu zagin dari ka da su zo su tambayi yan kuma ka ga maka kuma shikenan kamar adalci kawai ce ka tafi abun ka bar mu da abun da muke amma duk abun da a'a zadul fati ta fi wannan kai ka faɗa mu ba faɗa ba a littafin ku a a littafin mu shi littattafai suna kai matsayin da mutane kullum ana irin wannan bayani kamar da abinda shi yake faɗa ne kullum akwai abin da daga an gaya maka zaka yarda da shi saboda imani da abunka kana neman ƙarin bayani ne kawai a to ya ya faɗi kaza a'a to ai saboda mai hankali ne zai tambaye ka shehi ya ce wa salat bati ɗaya ta fi sauka kaza wata mun je da shi namu muna wazifa a zawiya a makka a makka ne a zawiya ya gama sai balarabe tambaye shi shehu me shehu tijjani ke nufi da sauka na salatul fati sai shehu ya ce abinda shehu tijjani ke nufi zamanin da in an ce sauka da la'ilul khairati shine sauka da la'ilul khairati a qur'ani ne in ka a ba qur'ani ba wannan da kunya na ji a makka shehu yana ba larabawa wannan fatawa a wajen su zamanin katim in aka faɗi irin wannan saukan ana nufin jala'ilu kai saboda yawan jala'ilu da ake kuma ana yi ne ya mu ya musu fa wanda muka san darajar abu da ka yi salatul fati in yi ɗaya ya fi maka wayannan abubuwan salata wannan kuma daraja ne daga Allah kuma daga kuɗaɗe nan da naira goma da naira ɗari da naira dubu kam da dala me ne ya raba su ne ba abun da aka rubuta aka ne kawai ya raba amma duka takarda iri ɗaya ne ko haka ne sosai duka iri ɗaya ne eh mana <laughs> eh duk ɗaya ne amma abin da ya raba su abin da aka rubuta a kai kuma da aka rubuta a kan na waɗansu suka zo ta ka Allah shi ma ya yi kayan shi mm. ana faɗa in ka karanta kullu su uku ka ba Qur'ani annabi ya faɗa ba ba kullu ya ce kai su uku ba ka Qur'ani sai wani ya zo ya ce a ba haka bane to annabi ya ce da wanda ya kanta daga bakara zuwa nasi da kai da kanta kullu kafa uku duk ko karanta Qur'ani Allahu akbar irin wannan abubuwa ne da ake saka su kawai na karatu na'am saboda addini a baro malamai su yi bayani su maka bayani sannan littafin nan irin su jawahir ma duk da dubban mu san shi ba saboda baka kai matsayin ba kowa ne za a je a buɗe mai kajarun ma'ani a karanta ba lokacin kana firamare su kura a jana bude ka littafin farfesosi suke suke suke bincike a kan shi kamar yadda shi yake faɗa kullum mutane baka balaga ba ka je kana magana maganan abin da masu balaga suke ji me za ka ji kai saboda baka ba wala baka balaga ba abin da shi yake faɗa kullum misali a saka babban eh, samari dan shekara 18 da budurwa ai shekara 18 a kawo yaro dan shekara uku ko 4 a haɗa su haka duka maza ne ake gaya musu shi yace yanzu a ce wancan yaron ya kwanta da da yarin da wannan zai gani ko uwarsa ce ko bai san ma waye ya kwanta da shi ba yace amma daga dan shekara 18 da yar shekara 18 a kaɗa su a ɗaki a ce kar su taɓa juna ci kaka akwai tashin hankali saboda shi wannan ya kai matsayi ya san meye wannan a kusa da shi to a duk irin haka ne baka balaga ba addini baka balaga ba addini da Allah ku bar malamai su yi karatu su kantar da saboda duniya ta zauna lafiya amma babu shehin tijjaniya har abada da zai taɓa da umarnin abin da Allah wannan ku ajiye shi duk inda shehin tijjaniya na gaskiya yake sai da yan iska mutum dan iska kawai shi dan tijjaniya ne kuma wannan ba da ka iya da shi ko ina ma akwai su amma ainihin tun da muka ta, mu taɓa ganin inda inda shehi namu ko shehu ibrahim ko suka shehu ibrahim tijari jalla ta'ala saboda ya san wannan abun zai faru a duniya ya ce ko da bayana in kun ji an ce na yi magana ku ɗauko ƙur'ani da hadisi in magana ta ta wafaƙa da maganar annabi da ƙur'ani ya tafi amma in aka ce ni na faɗa ka duba ƙur'ani da hadisi ba shi ba magana ta bane Haka shi ya gama da mutane shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne duk wanda ya ce almajiri na ne amma yana taka addini baya sallah yana halalta haram yana abubuwan duk da ce ni bari umminu ku tabbata in dai kun ga mutum wai almajiri na ne da ku bi shi ku je ga irin shehu malamu shek tahir bauchi ta suna almajiran shehu ibrahim ku je bal shehu namu shehu mu duka mukaddama mu je ga suna almajiran shehu ibrahim shehu abul fati suwa duk wanda aka rayu da su shehu nan nan to su ne aini za ga ba su da wani aikin sai da wannan su ne shehu ne ko muna izar da abokan mutanen kungiya in sun ce ka ji tsoron Allah kai ka tabbata da ce a wannan ai ka san wani akwai wanda yake can wai wasan kakanu suke yi <laughs> wai wannan maganganun wanda suke kai wasan kakanu ne akwai wani a cikin su wanda ya fi kowa zagin shi yi wata ran aka kira mu wani taro a abu dhabi eh. akwai abdullah sheik abdullah bin bayya to dama yan kun je taron sa bayan magarba shi yake bada karatu mm-hmm. wallahi wallahi wannan mai zagin shi mai musu a najeriya ina ganin ya ci malam ai duk da wannan ya zauna a gabana ka sa abin da nake tunawa ah. mahaifinku daga kagan su kaga bayin Allah ka gani ana ah. kuma zuwa nan ai ta <laughs> wallahi wallahi kai ce, daga kagan su kaga bayin Allah saboda haka wancan wani harka ce daban da ka mutane kar su yadda yau dare su ka malamai saboda malaman su za su taimake ka mm. to duk abu ne kawai wannan duniya daman ta zo karshe ai ta bata mutane ai ta ba sa ba kan gaskiya ake ba nan malaman namu su akan gaskiya suke ba musu shaida mm. kowa da mu rike da alqur'ani mu dai ai za ce to me yasa ba ku hana ta kullum wa'azi mu muna hana mu hana hakika mu hana duk wannan abubuwan da ake ko mu fito fili mu yadda mu tsaya akan gaskiya mu tsaya akan gaskiya in ka san baka da gaskiya ka bar wannan harka ka bar harkar nan babu cikin tarikan tijaniyan nan babu komai sai alheri daga ka wani wuri-wuri a zuciyarka to ka tsaya da wazifa da lazumi ka ƙara zikiri Allah zai cire maka wannan amma shi wannan makan gaskiya suke almajiransu akan gaskiya suke mu ma kuma akan gaskiya muke son Allah ya tabbatar da mu akan hanyar su amma duk wanda kake an cewa wai eh, jawone suna saboda social media a social media aksari ya masu social media ba yan tijjaniya ba yan followers ne kawai ba sa sa taba musu nasu kawai sai su yi maganganu da su idan ga wata magana <laughs> kawai za ka san cewa wannan ba dan tijjaniya yi ta ba eh, duk wanda ka ji ko ya sa shi a boye su yayi magana to za ka ko ya boye sunan shi ko ya zama kawai da shi ma an ce masa ya faɗa ne su sun ɗauka tijjaniyan fa yaudara ne yanzu kamar mun yi zikirin juma'a wannan sati da muka yi a gidan alhaji gwamnan nasarawa haka zikirin juma'a ne eh. bara mun nemi mu za mu yi zikirin juma'a na muka tun tunda ana yin zikirin juma'a farkon shekara to mu yi zikirin juma'a ko gode wa Allah abin da a gane abin da muka yi eh wannan abin da muka yi mu gode wa Allah na ƙarshen shekara kuma to bara mun ne ma za mu yi a kano duk haka haka abu na kasan mutane saboda har yanzu ba mu gyaza biyu mu ba ta da girma sai shi wanda yake sakin kano a lokacin sai ya ce wani a je wudil muka je wudil muka yi to bana muna son mu yi sai shi wannan wanda bara ya ba mu misali yanzu abin da yake faruwa misali a masarautu misali sorry dole da fara don mutane su fahimta misali da lokacin da aka ce an yanke da aka ce aka ce yanzu an yanke hukunci an cire sarkin kano wanda yake kai sarkin kano da aka ce an daura su gamman ta daura shine sarki wannan sarkin ma baya nan haka ba wanda zai yi magana haka abu ya zo ba wani ja'in ja a ciki saboda an tabbatar to amma sai aka zo kotu aka zo aka ce a'a akwai rikici misali ake faɗa to sai rikicin nan ya zama kuma kowa ana nuna masa kamar yana kan shari'a shi wannan yana kan shari'a shi ta gamman ta bashi shi wannan yana shari'a shi kotu ta ce har yanzu an masa abu ba tare da adalci ba misali ake ba saboda ka gane to da aka zo shi yana da masallaci a gidan shi muka ce to yanzu ina za mu yi zikiri kaga ba ma sai mun je wajen kowa ba na bara ma an hana mu shi ya kai mu gudil haka yanzu ka sai mu tashi mu je gidansa mu da kikkiawan zuciya oh, na'am na fahimta ka gane ba da niyan wai kun zuciya ko wani abu ba lokaci ne tunda naka yana na shi ma yana neman ya samu followers ko ya samu masu binsa haka ba za ka bar naka ba sai ga wani ya fito yana cewa wai zikiri za a yi fada an taɓa yin fada a zikiri ai aka ce la ilaha illallah an wuce duniya shi dan baya wajen saboda haka ba za a yi ba taɓa yin la ilaha illallah ka taɓa ga dan ta yi fada Ah, ka taba gani an kira zikiri ko da masu faɗa ne ka ce lai lai illallah ka an wuce duniya kuma ana ta shedan baya wajen abe sai je ma dama shi ke hada an faɗan to ka gani to irin wannan abu ne an yi dan Allah ba son zuciya an ji an yi zikiri an gama an yi addu'a kowa kuma ya tafi a bashi to irin wannan ah, duk da ka ji irin wannan abu duk abin da gani za ka samu ba mutanen mu ne suke ba yara ne yan followers yan wanda ake sa shi yin amma batijja ne na gaskiya mai lazimi da wazifa da zikirin juma'a da bin shi yau tijjani da shi ibrahim ba zai taba shiga cikin wani rikici ba kuma ba zai taba shiga wani abu na son zuciya ba eh, wannan shine eh ya maulana nasiha za mu za ka ba mu eh in ka ba mu wannan nasiha shehu minti eh, kira uku kawai madoki nasiha da za na ce za mu roka nasiha ne a gunka eh. ba za mu layi mu kawai nasiha da za mu doki ne ya maulana a da mun san cewa eh, ɗarika tijjaniya in malamin ka na nan muna ganin ba, ku fitowa ku zo ku yi karatu saboda eh, yanayin ladabi da biyayya ga mallumma. Yasa kana gani amma social eh. media kana ganin ga matasa suna fitowa suna kare ɗarikar tijjaniya kan abin da ake faɗa ƙarya ba shi malami na ya fito kuka ga matasa su fito suna to akwai wani yana nan gefe ne shi a wurinsa yana ganin shi masoyi shek Ibrahim ne shi masoyinka ne yasa shi ya ɗauki kanshi shi ya rubuta cewa almajirinka ne ce ya zo da sunanka yana karatu wala Allah kai san ma kai baka san shi ba kai baka taba ganin shi ba amma shi eh. mutunta ne saboda eh. yanka shi ya zama almajirinka kana ganin shi kan social media akwai ire-iren su sosai kowane malluma to shin irin wa'annan hmm. nasiha ake son muke son ka basu cewa in sun ga wasu ababa da yawa shi ga wani ya za je a ai masoyin malam nazifi alkarmawi ne kawai bai gani ba bai ji ba shi je a ce a ai ga astaghfirullah lazim astaghfir yace ai ga eh, shek alkarmawi da shek ibrahim ah, ana samun wani rigima shi bai ji ba kawai shi zo ya ajiye shi ga ya zo ya fara ga habaici ga shehu ibrahim ko kuma zo fara wuli. to ire-iren wa'annan ababa shehu muke son ka ba da nasiha sosai akan ire-iren wa'annan malluma da suke yi na'am To. eh alhamdulillah watan yadda ka faɗa da yadda muka faɗa shehu ne je na gaskiya babu faɗa su mabiya su gane dukkan mu almajiran shehu tijjani ne a zamani na kuma mu almajiran kalifansa ne shehu ibrahim radiyallahu ta'ala sannan kowa da sa amma duk abun abu ɗaya ne a tsayawa ɗariƙa sannan wani lokaci na ba da shawara wa waɗansu malaman musamman waɗansu masu social media sai in ce musu kun san cewa wani lokaci ana watsa magana ne ma don kar ku karantar da mutane ainihi ku tsaya kura ta musu akan wani magana ɗaya sai a wurgo musu magana social media dama tsokanan su aka yi an san cewa za mu za ta ca a kai to kai kuma malami zai ka ɗauko karatun kawai za ka ba su fatawa ka bar maimakon ka tsaya ka karantar da mutane su kai matsayin da in sun ji wannan magana ko kallon ta ba su yi ba misali yanzu in ka ga wanda ba musulmi ba da Allah yana magana ba kana kana kana bude shafin shi ba wucewa ah. kake yi ba sai haka ne saboda man ka san ko ka san ko abin da zai faɗa ba wani abin da zai amfane ka bane ah. to abin da ake so a karantar da mutane addini har zuciyarsu ta kai matsayin ko ka ji wani yayi magana ba za ka yi musu akai ba saboda aka kawo maka misali yanzu kawai ake kawo matsalan iyayen annabi ko wani abu ake shigo shi da shi cikin social media kaga wannan ana sako shi ne kawai don dai a yi ta musu akai amma abin da me magana zai amfani ka da shi abin da wajen shekara dubu da wani abu an yi wannan fatawoyi sun wuce ma'ammanci. kai ka zai ka san addini to amma don dai kar a bar mutane su yi karatun addini ko su fahimci malamai sai a ta sauko da irin wannan maganganu akwai wayanda social media an ɗauki hayan su ne kawai da sunan malanta aikin su kawai sai kuna cikin zaman lafiya kawai sai ya tashi sai ya faɗi wata fatawa shi kansa in ka tambaye shi in ka kowace dalla rawa al'amin watsa musu wani abin da za su damu akai ne yana lokacin da ke kiran malamanmu na ce ku rika saka karatu na littafi mai kyau ku samu followers su rika bin ku iyaka in ka ji wata fatawa da ake ihunta social media ba wani program za ka yi don wannan ba sai ka ce kamar kwanan da muke jin wani yana cewa kaza kaza kaza kaza to aka ga wannan ba addini bane sai ka wuce to ka karantar da mutane a cikin sauki kuma ka ba su ilimi amma su dama abin da suke so su kawo wata magana ku daina karantarwa addinin ku don su dauke muku hankali ku ta wannan musu akan abu to yanzu Allah duk musun da aka yi ba gashi an wuce ba an sake yin sa ne yanzu hakan wanda aka bata a lokaci an bata a lokaci su wanda za su samu in su wanda aka biya su za a rika biyan su misali ake faɗa oh. mu fanci ba wai maganar social media ko wani ainihi so ake karantar da mutane tun da yanzu da karatu yanzu yayi wuya saboda haka ana so yanzu a wajen kan nan wani malamin ya saka littafin tauhidi ana bin su da ɗaya ɗaya ko da a rana kana ba wa mutane na karatu minti biyar ne ko minti goma Allah kaɗai ya san mutane za su amfana da wannan karatu a'a wani littafin kake ko diwani ko da abu da littafin da kuke son a sani don mutanen duniya su amfana kamar yanzu tafsiri da sauransu ana yi kawai in dai ka fahimci mutane makiyan addini suka kawo wata magana cikin social media to yi kokari ka mai da ita topic hmm. ka wuce sai ka zo karatu sai ka bada minti goma ka ce kama abu kaza da muke ji kaza kaza da muke ji ana faɗa jama'a wannan abu ba maganar matsalar addini ba ce wannan matsala ce ta kai ka wuce to in ana yin haka da yawa da yawa su ma masu aika magana tunda ba a damuwa za ka ga sun rage yin waɗansu abubuwa saboda haka ko don kana son mutum ka so shi don Allah Ibrahim Sheikh Daya Rubuci in kana son shi ka so shi don Allah in ka ji yayi wani abu ba don Allah ba ko ka kira shi ka gaya mishi ba abun faɗa ba ne ko ka tura masa ko da message ne ko na malam abu kaza da naji an yi nan dalla ƙara mun bayani akan sa bala nan ban fahimta ba haka ake zamani amma sabai masa tambayan annabi amma ba kawai ka zo baka bincika ba baka san me akai ba kawai don yanda ka faɗa din kawai don ka ji wancan shehin yayi kawai kai kuma ka buɗe naka ka ce baka ma sai da kashe sai ka ji kunya a ah, shi abun ma ba gaskiya bane ashe wasa ne ake yi oh. wallahi mun shiga wani hali ne an mai da abun namu wasa an mai da mai da abun ya zama wani iri an ya tsaya kamar ka yin da muka maka na shehu yanda ya tsaya addini har Allah ya kai shi matsayin yanda yake ai kai yanzu ba tijja ne abin da kake son ka gode wa Allah zaka tambaya ne ya shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rayu eh. ya ya rayu da iyayen shi ya yi hidima wa addini me ne yake karantawa me ya rike har Allah ya kai shi inda ya kai amfani al'umma ai Allah hmm. yana iya yin irinsa ko mai sa kai almajirin sa ne kai abin da zaka yi himma a kenan amma in da shi yana salatul fati ɗari to yanzu kai ka kokari kai dubu saboda yanayin zamanin an yi yawa kuma abubuwa da yawa suna dauke wa mutane hankali ya ka gaya maka hidi ila ashe irin halinsa saboda babansa baya son ya yi wasa daga ya gashi da mutum masu na barin gari saboda kana ɓata yaro ashe akwai abokai da za su ɓata wa mutum lokaci su hana kai dubu saboda saboda ba ka idan ba ka zama jagora na addini ma sai ka tsaya wa addini haka sai ka tsaya to baka tsaya ba kuma kar ka dauka wannan iwon da ake a social media ko ba shi bane aiki ne aiki za ka tsaya da gaskiya har ka kai matsayin da ka faɗa din nan in kai magana dole a ji dole ne a yi Allah ne yasa sa a ji saboda ka tsaya ka bauta wa Allah ka rike ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kafin suka ce masa amini ai saboda halayen sai da tsayawansa su suke ce masa mai gaskiya to ai haka addinin zamu koya ya ya malaman mu suka yi suka zama yadda suka zama ya suke karantarwar ya babu su ba ne ko amma da ka rike ka ajiye akwai waɗansu a social media aikin su kawai in an duniya ta yi shiru sai a kawo wani wata fatawa sai a saka ta a ciki sai a yi ta musu a wanda ba ta da amfani amma yayi ne daga an yi wata ɗaya biyu za ka ji an daina maganar <laughs> lokacin da ake kamar duniya za ta tashi kaza kaza ba duka wannan fatawoyin an ba da shekara dubu da wani abu da ya wuce addini hmm. yau shekara dubu da ɗari hudu da ne wani wajen da da arba'in da shida wannan shekara to kai ina kake dan shekara arba'in ko hamsin ko ɗari ko shekara ɗari kake kai kai kai shekara ɗari kai yaro ne kuma wannan <laughs> fatawoyin duk an yi su an wuce ina tsokanan wani abu na mu mai mu wannan zamani sai dai mu ta kanta mutane sai dai mu wai mu ba za mu kirkira ba kamar su mu ma mu zauna mu ma Allah mu yi mana ilhama mu ma mu yi wani karatu duk ba karatu mutane ba ake karanta mala eh? to ina harka ma take ka zama kai almajirin wani kana karanta littafin wani kai ijtihadi kamar yanda mu suka yi ijtihadi kai ma kai ka zama su mm. da Allah ko ba sa buɗe take haka ne ko ba zai yi ba da karatun wani sai ka tsaya da ibada ka tsaya da ibada har ka kai matsayin yadda muke faɗa littafin da aka karanta maka ka yadda wannan wannan wannan zaka iya bayani kuma akwai abin da hankalinka ba zai dauka akwai abin da ka ce shehu ne wannan jaka shehu ba zai taɓa faɗan wannan magana ba mu wuce kai wannan ba magana shehu ba duk an kai mutum ya kai ba da wasa bane suka zama yadda kaji da ake ba da tarihin shi ba da wasa suka zama yadda suka zama nan ba sai an tsaya a gaskiya to amma ita duniya ko ba ta san irin su shek din su yawa mm. saboda irin su kai yawa suna bata musu lissafi yanzu shekara da yawa suna abin su in shi yayi magana sau ɗaya ko ya bata duk abin da suka shirya saboda shi shi daga Allah yake karɓo abun nan din shi a cikin alkur'ani ya gani shi ibrahim kowa ya gani baya wasa da karatun alkur'ani maulan mu shek baya wasa da karatun alkur'ani to kai ma ka nemi naka hizibi kullum izu nawa kake yi in baka da tilawa a karance nawa kake yi hadisi nawa ka karanta istighfari nawa kai salatu annabi kusantan Allah ake da wannan ka babbanta da mutane saboda su Allah bai tsaya musu nayi ba amma kai kaji har kai alƙawari da shehu kana yi saboda ka wannan kawai ka ji don wani don kana son malami ko da ya rashin gaskiya ka fito ka goyi bayan shi wannan ba addini ne. ba addini bane dole ka tsaya komai son ka da mutum in ka ji an ce ya yi rashin gaskiya kuma kar ka fito fili kai ta ihu sai ka je ka same shi kun tabbatar masa yes yana yana eh akan wannan fatawa nake malam ni ba zan canja ba to sannan sai ka ga masa ra'ayinka akai dole ai ai ai a yi ilimi na addini dole a yi ladabi na addini dole akwai halayen manzan Allah cikin wannan harka duk abin da muke yin nan an yi shi zamanin annabi amma yaya ya fito duk abin da aka yin nan mun yi zamanin sahabbai ya suka bada fatawa duk abin da muka yi an yi a zamanin malamai ya suka bada fatawar ai shi ne abin da zaka yi ha ba kawai mutum ya fito kawai in zaka yi in in ya shigo na kawo fatawa sai ka je ka dudduba littafin malamai ka ce zaka bani amsa ka zama malamin da ko a ina kake kawai daga an kira ka yanzu a waya irin su shehi kaza da kaza ya faru da Allah me mafita ai eh, fada eh mazabobi guda hudu sun ce kaza amma an fita ruwa kan mazabarwa ne shine malantan addini wannan fasara malamai kaza suna fassara ta amma malam wani yanda yake fasara ta kaza ne amma malamai sun fi haɗuwa kan fasara kaza haka mutanen zamani da mu abin da muke so kenan ba a zo a yi ta musu ina amfani social media don mu amfana a fitar da wata kadiyya ta addini wanda ake damuwa a kanta a fito a faɗa ba kawai a ta jin labarai daga an saka social media mu zauna mun ana ta wani wasa da mu kana ganin sauran mutane suna yi ne sauran addinai suna irin wannan abin da muke yi na musulunci malam su kwance suna tabbata sun san kawai rayuwa ce lokaci ne fa Allah ya baka dama in baka amfani kanka baka amfani kanka baka amfani mutane ai kai hasara kuma sannan ba kowa ne kai ka gane har Allah ya kai ka ana ana sauraron ka a social media ko a gidan rediyo cewa kai malami ne to ka zani Allah ne ya daura ka a wannan mm. ka je ka nemo eh mana ka je ka yi kokari ka karantar da mutane don Allah zai tambaye ka ai ba to ni za ni ba sa ni ta wa'azi a social media ai ta bi na ba me zaban da misali amma kai da yasa ka to ka sani kar ka je ka yi wasa da hankalinka time ne ba bacci kullum bincike kake yi saboda ko da wani zai kawo maka fata wanda baka sani ba social media ka fito kana wa'azi a take kawai ce aka maka Allah ba wai a shirya fatawa ka gano amsanta sannan ka zo kana karanta da a'a kawai kawai a akwai live program kawai wani ya kira daga America ce aka maka Allah da Allah mu kaza ne yake damu eh kaza da kaza da kaza shine mafita shine malanta ai ba magana a ainihin karatun kake ka zama waliyi ka zama bawan Allah mai rike da addini ba wai na wasa ba duk fannoni ka neme su saboda kai wakilin Allah ne da isa kai wakilin Allah ne ka isar da wannan sako to duk abin da ya jawo mana kawai mutane suna ga abun nan kamar mai sauki ne kamar da sauki ake samu misali kana zo ne misali da abin da shehunan mu suke cikin alheri da sauransu misali yanzu kan na gaya maka da an yi tafiyan mota an yi tafiyan kafa da ba a ma da abun hawa yanzu Allah ya hore komai sai ka zo ka ce malaman nan suna jin daɗi malaman nan kaza kai baka bi baya ka irin ka ga wahalar da suka sha har Allah ya kawo su wannan matsayin ba. Eh, sun shekara ɗari yanzu ke gani kai kuma kana ɗan shekara goma sha biyar ko ashirin ko talatin kana tunanin wai kai ma wai ai suna karɓan kuɗin mutane ina kuɗi kuɗin mai shi ya wuce ma yanzu wani ba shi kuɗi ai Allah ne yanda yake ba wa yake ba kowa ka duba wahalan duk wanda ya wahala Allah zai biya shi manzo sun ya faɗa kai amfani da ka. Mm. kamun tsufa ya zo maka komai kai amfani da shi kamun lokacin da abin da ba ka gane to duk irin wannan abun a lissafi yake addinanci mu ne muka kawo wasa a ciki muke yaudara mu muke yaudaran kanmu da wannan ko don son wannan ko don son ba Allah akbar jama'a network uh, gun shehi ne daga yan kira ma kira ake ta yi ku yi hakuri mun ce awa ɗaya amma yanzu muna awa ɗaya da minti goma sha biyu mu yi hakuri mu bar shi ya huta yan kira wani gashi ya dawo ne eh, mu ko ga conclusion yanzu kan eh to eh. na to shine to shine dai duk wannan abun a daina gaggawa ka ji shi yadda suka taso ka musu um, da abin da Allah ya kawo su yanzu in kana tunanin kuɗi ko wani abu to su shi yanzu jiragen sama ma shugabannin private jet na wata ƙasa shugaban ƙasa ke turo masa ba don <laughs> kuɗi ba don me don malamin addini ne to yi kokari ka bi kai ka je maganar duniya rabu da wannan maganar followers ko waye ko za ka samu kuɗi rabu da kai yaro ne yanzu matashi ne ba kai ma inda kai ga sunan da suka kawo ƙarshe kai dai Allah ya ja kwana Allah ya bar mu a cikin wannan aiki ga kaga yadda suke muke duniya ce take musu hidima suna kwanci abun su su ma sani saboda saboda sun sun hidimta ka hidimta addini saboda Allah ka yi wa'azi saboda Allah kai komai saboda Allah duk wani son zuciya don sheyin ka yayi rashin gaskiya ka fito ka ka fito ka yi magana da ka yi magana da shi inda inda gaske ne a yi magana don a fahimci juna ba kawai don kana son mutum duk abun da duk abun da wani yayi komai rashin gaskiya ba dai da yawa inda malamin addini ne za ka samu suna suna suna Allah yana gajin ɗinsu saboda su suna wakilan Allah ne za su faɗi abin da Allah ya ce a yi ne za su ci abin da Allah ya bari a bari shi ne dai ah, a yi ƙoƙari mu a yi ta karatu daga littattafan namu duka saboda in an samu a sa mutane akan hanya eh, kuma da kuma matasa ina gayawa shekaran jiya nake hira da wani wani bawan Allah cikin mutanen mutanenmu na ce ni na hango wani abin da yake faruwa musamman samarin kan tijjaniya wato akwai wani abin da dole ne a dawo a zauna a fahimci yadda za a haɗu a taimaka wa tafiya saboda in ka lura yanzu sorry to say kamar mu kaga nan Najeriya muna da yawa da yawa muna ta kokari alhamdulillah muna ta kokari misali makarantu da yawa mu kai matsayin universities mutanen musu su je su ta karatu a yi ta karatun duniyan da karatun addini a yi kokari saboda gaba so amana nan a hannun samari za ta zo to in ya zama cewa mu yanzu mun zauna ana ta musun abun da bai da amfani ga gaskiya kana kallanta wani ya kawo shawara zai amma saboda almajirin wani ne ko saboda shi ya kawo ta shawaran ba za a yi ba a gane to dole muna kira ga samari dole a zauna a yi ta mu da shirye muke duk abun da aka san cewa za mu taimaka kullum kwabin ma buɗe take an kawo mana shawara za mu bi amma dole a tashi a yi matsaya wannan maganganu da ake ana da yawa ana da waye ko an zauna ana ta abubuwa amma saboda son zuciyan waɗansu ba su yadda a zauna don a yi maganan gaskiya a yi tafiya na, taimakon mutane ba to wallahi ana cikin hatsari saboda ma'ana hatsari makiya addini suna nan suna a ƙasa suna ta karatu suna ta buɗe makarantu suna ta zuba mutane a cikin harkokinsu mu kuma an bar mu nan kawai muna ta ganin haka haka haka muna son mu amma nan da shehu tijjani ya bar mana da shehu ibrahim ya bar mana da shehu suka bari a hannun matasa ana son a da shi ya zama abin surutu kai baka yi karatu ba an yaudare ka kai baka fahimci an yaudare ka maimakon ka yi tunani ta yaya za a zauna a yi tafiya guda ɗaya wanda za ta fitar da mutane daga cikin wannan cikin wannan kangi kuma ainihin wa'inda suka Allah ya sa abin su ya kamata su tsaya don ba su tsaya suka yi ba ba wanda zai musu sannan kuka taru kuka bi wani waɗansu da aini son zuciyanku ne sa kuka shugabantar da su na ɗaya su ba san wannan tafiyar ba sannan kun je kun taru kuna ganin kamar ba inda za su kai ku sun yi block naku saboda haka ita wannan tafiya tafiya ce mai albarka muna da kowa da ku amma aini masu tafiyar su su su za su zauna sun su fitar da matsalar su su su amma duk wani abu na surutu na magana an yi kaza duk wannan wani surutu ne kawai na takarda ko na magana amma masu gaskiya sun kansu to saboda haka muna kira lalle lalle da samari da duk wanda suke da wani tunani kofin babu ita take tarihin tijanin dole a tashi a taimaki al'umma saboda al'ummar da za ta zo daga baya dole a shishiri abubuwa saboda al'ummar da za su zo daga baya dole a bar amana saboda matasan da suke tasowa su zo a zauna tun da yanzu da ake da dama a fito da da magana ta gaskiya da bukata ta gaskiya wanda kowa da kowa zai amfana mun kowa da kowa muke son ya zo ya amfana da tafiyar nan ah, da tafiyar nan ta shi yau ba wani muku-muku kar ka zauna a yaudare ka a ce malam eh, wannan kaza ba su damu ba wannan kaza sun kansu suke so ko duk ƙarya ne kai ma namu ne mu ma na kowa da kowa ne amma a zo a taimaki musulunci musulunci kada a kawo wannan matsalar saboda su ne ake so a raba kansu don in sun haɗa kansu komai zai tafi daidai musamman yan tijjaniya kan mu haɗe ki amma akwai fahimta da kullum muke mai da shi baya duniya ta ci gaba mu an tafi an bar mu ka duba da duniya yanzu ko technology suna ta fitowa sabbi sabbi sabbi to mu kuma tsaya technology addini kar yanzu muna baya mun ki mu fahimta gashi Allah yana ba mu sauki su shi sun haddace Qur'ani zuwa da shekara 20 da wani abu ana ce musu a ah, alhamdulillah mun haddace Qur'ani muna da shekara sha shida sha bakwai. ana ce alhamdulillah yanzu muna da yara yan shekara bakwai takwas na haddace duk dole tunanin mu ya canja yaran da suka shekara bakwai suka haddace kur'ani takwas. to mu nemi makarantar daga sun gama mu za mu karantar da su mu za mu sa su a college mu za mu kai shi university to sai daga nan gobe shi ne gwamna gobe shi ne sarki gobe shi ne wancan gobe shi ne wannan al'umma za mu kafa al'umma za mu gyara saboda gaba komai ya fito a cikinsu amma an zauna tun yanzu ana ganin kamar an ɓata lokaci kamar ba abin da zai yi kowa ya tsaya halifa gidan gidansu ko na wani abu kawai har yanzu bai kamata ya yi tunanin kamar yadda shi yake gaya mana kullum babanka ya tara maka almajirai kai ma ka taro naka ka kara. haka ne eh mana eh hmm. babanka ya tara duk inda muka je ta ce babanku ya tara muku al'umma ku karo naku ba wai ka zauna na baban naka kai ta dakushe su ba sannan a cikin su a fito kowa ya kawo irin fikirar shi ai al'umma ce ai eh, al'umma ce har da ku na duniya ko da kuke america da wanda suke ko ina dole a zauna a yi mun je ziyara wajen halifan tijjaniya a algeria shi yake cewa ka ce masa muna nan muna program muna son gaba ɗaya tijjaniyar duniya gaba ɗaya mu san yawa ne nawa ne zawiyoyi nawa muke da su almajirai nawa muke da su makarantun da suke karkashin mu nawa suke da su last ya fashe yake gaya masa haka tunanin shi wannan ake tunani ba wai an wuce duk abin da ake magana yanzu an wuce al'umma gaba me zai amfani ta mu hmm. rinka zama muna tunani me ne a zamananci za mu ciyar gaba da da siyasa da ni wannan duk ba namu bane a cikin almajiranmu ne za su zama yan siyasa mun kan ba ruwan mu ai ni zan zama gwamna ne ko amma almajiri na iya zama komai to mu tsaya mu kantar sannan almajiran na ban san waye ba saboda haka abin da Allah mu shigar mu shigar musu da addini mu shigar musu da halaye masu kyau saboda gobe su ne manyan zamani to sai muka bari sai mu rika tunanin ko su siyasa ko babu almajiran ka sune 'yan siyasa rai sosai gobe kana waje sai ka jan la ai gwamnan nan shine muka yi makarantar allo da shi da wallahi ko kana zaune a gidanka to abin da kai sai ka aika masa ka ce kai ka ji tsoron Allah baka kiyaye ka ji ka san kun kana makarantar muke maka wazi to haka ne haka ake nufi amma ba wai a zauna ana ta wani kulle kulle ko ana ba wani kunshe kunshe addini musulunci ke son ayo aiki wannan kuma muna kira Allah ga dukkan samayi da dukkan matasa mu da shirye muke duk wani abin da zai shirya da addinin musulunci gaba mu a shirye muke to kaga yanzu wannan tunanin shehi na cewa a yi kungiya ta tijjaniya ta duniya khalifan tijjaniya su zama sun san su kaga wannan fikira ce mai kyau sosai sannan duniya ne gaba daya ba wai mu zo ma wani abu muke so ya mu mu yanzu akwai wani yana biloniya ne a tijjaniya yana zo yana shiru amma yana shiru yana bukata ne ka ce za ka yi kaza ya ce a bismillah a yi ba sai kowa ma ya sani to in ba da wannan maganan bada ya za shi na je wani waje wani mutum ya ce za a gina masallaci sai ya ce wanda ya bada farkon taimako ko wani bawan Allah ya bada 1.5 billion shi kadai 1.5 billion 1.5 billion hmm. wani sarki ne ya gaya mu a nan Najeriya wallahi malam mutumin nan muna gaisawa da shi ban san yana da sisi ba shi wallahi ban san iman eh kuma dan tijaniya ne almajirin mu ne Allahu akbar 1.5 billion mm. to kaga shi wannan akwai wani shiri mai kyau da aka shirya in an janga masa zai taimako ashe akwai irin su da yawa cikin tijaniya ba sani mutane ne masu to amma da wannan hauragiya da wannan wannan mun kin mu samu da abin da muka damu da sai kowa ya zo da ya shiru shi 1.5 billion muna gaisawa da shi ina kira shi ce eh, wallahi karamar kula cikin albarkacin ku na yau ka gani <laughs> ka cikin albarkacin ku kai ka ce ka <laughs> shi kadai sarkin ya point 1.5 billion hmm. a watan da ya wuce nan ya bada kuɗi masallaci ne ka yi masa aka ta neman taimako hmm. shi kaɗai to ashe ana da irin wayannan mutane amma mutane za suna wasa to dole muna hadda ku ko ina inda kana da murya a zauna a taimake na a taimaki musulunci insha Allah ai tafiya in kuma ba a dawo kan hanyar Allah da Annabi Allah ba zai taimake mu ba amma muna dawo hanyar Allah da Annabi Allah zai taimake mu na fata Allah Allah ya kara taimakon mu ya taimaki wannan addini da bi tafiyoyin mu is ba mu albarkacin shehunan muna godewa wa Allah da wannan shekara ɗari da Allah ya nuna mana Allah ya ta nuna mana Allah ya kara jan kwanan albarkacin su irin su shehi a cikin mu saboda su ne katangu su ne alherin da suke har sai sun sun yaye manya sun kai matsayin matsayin su sannan mm. eh, saboda dole Allah ba za a bar duniya ba sai da ma irin wayannan manyan waliyan Allah wata mun je da shi wajen Sheikh Ibrahim Sale yana cin ba don Allah ya bar irin ku numfashin su suna cikin duniya ba to ashe barin bayin Allah numfashin su na tafiya mm. shine yake rike da waɗansu abubuwa mm. Allah ya kare da mana kuma mun gani an ce ko wani sarki da aka yi dugurin nan lokacin da yake zamanin shi saboda irin haɗa kan mutane da ya tsaya duk irin su boko boko haramun na Allah amma sai da yana mutuwa Allah ya tafito da su a gashi akwai bayan Allah da yanzu na raye za su iya taka abu mm. saboda irin Allah kaɗai ya san asirrance yadda ake zuwa wajen da mitin ce ya kaza ce a ai kaza ai lo ka gane ke to shine muke bukata Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara amin amin ina gode wa Allah Allah mai mita mana saboda lokaci za mu so shayye mana addu'a mu bar shayye eh. hutu hakuri eh, to Allah ya taimake mu Allah ya haɗa kanmu Allah ya ba mu nasara kamar yadda na gaya maka muna kira ga dukkan wanda yake da shawara dukkan wanda yake da shawara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 وتكون لنا بها باب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا في الله من اللهم نرويك ربك مولانا سكايا دكان بلاي الله ka دكان dukkan الله Allah دكان